fa sai ƙara jibgawa Isra'ila makamai take ta yi sannan kuma a nata ɓangaren isra'ila tana ta yin amfani da wa'annan makaman wajen kashe ƙananan yara da mata a yankin Gaza sannan ni na kasance mai nazartan wasu rigingimu ko kuma yaƙe-yaƙe da suka faru a duniya kamar irin su yaƙe-yaƙen da suka faru a Libya, Syria, yankin Bosnia Herzegovina da ma recently abin da ke faruwa a su Ukraine da kuma kuma yaƙe-yaƙen da suka faru a ƙasashenmu na afirka kamar irin su liberia da sierra leone to amma yawanci in aka yi sulhu sassan suna mutunta juna kuma ba su cika saba alkawari ba kuma ba su cika yawan karerayi ba amma kaga wannan rikicin inda ya sha bamban da kowanne number one shine saba alkawari a wajen shugabannin siyasa da na sojin isra'ila sai kuma karya a wajen shugabanninsu na siyasa da na suka ji wani karya ka ji shi This list in Arabic, in Arabic, this list says We are in operation. Falasɗinawa na Hamas ne a rubuce da kuma ayyukan da suke gudanarwa a shi wannan area nasu kaga a matsayinsa na babban sojin ƙasa kamar Isra'ila a ce ya fito ya kalli idon duniya ya sharara ƙarya haka kai abin akwai dubawa wannan ne yasa hukuncin israila da kuma mai ɗaure mata gindi wato amurka ya zube a idon duniya sannan kuma a ɗaya ɓangaren ka duba kisan gillan da ita isra'ilan take ma falasɗinawa da kuma rusa musu garuruwa kuma ta sa su sun tafi sansanonin gudun hijira kuma a can ɗin ma bata bar su ba tana bin su tana kashe su yanzu wannan a wani sansanin gudun hijira ne da ke yankin wato kudancin gaza wato kan yunus ka duba ta wannan yankin wato wani section ne a jabaliya kai to ka duba tankan isra'ila ce ta harba masa bom kaga ɗansa ya mutu kuma an zuba ruwa sosai kamar da bakin kwarya har da ya kai ga wato an samu ambaliyar ruwa so gurin ma da zai je binne gawan babu sannan kuma a ɗaya bangaren ita Isra'ila tana ta tona makabartu inda da aka yi ruwan ruwan ma ya ja wasu parts na gawawwakin so wannan kaga irin wannan ni a duniya ban taɓa kallon inda aka yi rashin mutunci da kuma rashin imani haka ba yanzu ka duba wannan yar yarinya bata me ma ta sani a duniya in ka kashe ta meye ka to karamin yaro ko da yaƙi ne wato ka'idodi na Geneva Convention ba ma wai na addini ba ya haranta maka ma ka kashe mutum babba da baya dauke da makami balle kuma a ce ƙananan yara ko kuma mata sannan kuma ita Isra'ila nan tarihi ba zai taɓa mantawa da ita ba cewa ta taɓa an taɓa yin wani zamani wata ƙasa ta bani yahudu ta taɓa sako mata da ƙananan yara a gaba ta dinga kashe su kuma wannan din to da Wani alkali a Amurka ya umarci tsohon lauyan Donald Trump Rudy Giuliani ya biya diyar dala miliyan 148 ga ma'aikatan zaɓe biyu da ya zarga da sauya sakamakon zaɓe. Tuni dai aka samu Mr. Giuliani da laifin yin kalaman ɓatanci kan uwa da ɗiya a lokacin zaben shekarar 2020 a jihar Georgia da ake ganin za ta yi tasiri wajen taimakawa Donald Trump a zaben da za a yi. Daya daga cikin matan ta bayyana cewa an rika jifa su da kalaman batanci sakamakon karyar da Mr. Giuliani ya faɗi a kansu. Rudy Giuliani did not testify at the trial, but his lawyer said he should not be held responsible. Wakiliyar BBC ta ce Mr. Giuliani bai ba da shaida a kan karar ba sai dai lauyan sa ya ce bai kamata a kama su da laifin cin zarafin matan kai tsaye ba. Mai ɗaukar hoton gidan talabijin ɗin Al ya rasu sakamakon hare-haren Isra'ila a Gaza. Gidan talabijin din na Al ya bayyana cewa harin jirgi mara matuki ne da Isra'ila ta kai a wata makaranta da ke kan Yunus ya kashe Samir Abu Dakka. Ma'aikacin na Al ya ta zubar da jini har ya rasu sakamakon rashin isar masu ceto a makarantar. Al Jazeera has accused Israeli forces of deliberately preventing access by ambulances. Wakilin BBC ya ce Alzarira ta zargi sojojin Isra'ila da hana shigar motar ɗaukar marasa lafiya makarantar da lamarin ya faru da gangan sai dai sojojin Isra'ila ba su ce komai kan hakan ba. Ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a birnin Tel Aviv a daren jiya Juma'a, inda suka yi kira ga gwamnatin Isra'ila da ta anso sauran mutanen da Hamas ke garkuwa da su. Zanga-zangar na zuwa ne bayan da sojojin Isra'ila suka amsa cewa sun kashe mutane uku daga cikin waɗanda Hamas ɗin ke tsare da su bisa kuskure. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce tana bincike kan lamarin. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Amurka ta ce tana maraba da tsagaita yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin wato a gabanin zaɓe a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Bangarorin sun amince da tsagaita wuta na tsawon mako biyu wanda zai kai 28 ga wannan watan. Mai magana da yawan fadar White House Andriana Watson ya ce za su ci gaba da sanya ido domin tabbatar da dakarun gwamnati da kuma kungiyoyi masu tada kayar baya sun ba da haɗin kai wajen aiwatar da yarjejeniyar. Za a gabatar da zaben shugaban ƙasar Kongo dai 20 ga wannan watan na Disamba. Masana kimiyyar da suka gano yadda wasu sinadarin ƙwayoyin halittar da jarirai ke samarwa cikin mahaifa ke sanya wasu matan tsananin rashin lafiya. Sun ce suna sake bincike kan ko ƙwayar halittar da yaron ke samu daga mahaifinsa na taka rawa wajen saka rashin lafiyar. Farkon makon nan ne dai masu binciken daga Birtaniya da Amurka da kuma Sri Lanka suka bayyana cewa sun gano wasu ƙwayoyin halitta goma sha biyar da jarirai ke samarwa a cikin mahaifa da ka iya haifar da rashin lafiya ga uwa. masana sun ce yanayin rashin lafiyar da uwa ka iya ya danganta ne da adadin sinadaran kwayoyin halittar da jaririn ta ya samar One woman told us she was sick ten times an hour. This level of sickness. Wakiliyar BBC ta ce wata mata ta shaida wa BBC cewa rashin lafiyar ta ta karu linki goma a cikin sa'a guda a lokacin da take da juna biyu irin wannan dai rashin lafiyar na jefa uwa da jaririn ta cikin hadari. To ƙarshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni. Rundunar sojin Isra'ila ta ce cikin kuskure sojojinta sun kashe wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a yakin da suke yi a Gaza. Bayan da aka yi musu kuskuren bayyana su a matsayin mayakan Hamas. Ta ce sojojin da ke aiki shijaija da ke arewacin Gaza ne suka harbe mutanen uku waɗanda matasa ne da shekarunsu ya haura ashirin. Ga rahoton Raliya Zubairu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta soma gudanar da bincike akan al'amarin kuma ta nuna alhini ga iyalan matasan su uku da sojojinta suka kashe bisa kuskure. sai dai bayan sanarwar ta rundunar sojin isra'ila ruwa mutane sun hallara tsakiyar tel aviv domin yin tattaki zuwa helkwatar rundunar sojin ƙasar tare da yin kira ga gwamnatin isra'ila da ta saki sauran mutanen da ake garkuwa da su masu zanga zanga sun rike kyandir da kwalaye da ke ɗauke da rubutun da ke cewa a dawo da waɗanda ake garkuwa da su gida a yi musayar fursunoni yanzu a wani labarin kuma wani mai ɗaukar hoto da ke aiki a gidan talabijin na al jazeera ya mutu sanadin wani hari da Isra'ila ta kai zirin Gaza. Al ta ce Samir Abu Dakka ya ji rauni ko ta harbin bindiga ko ta sama a wata makaranta da ke Khan Yunis. ya gamu da ajalinsa ne bayan da ma'aikatan jinya suka kasa shiga yankin da al'amarin ya faru domin a wuce da shi asibiti. Al Jazeera dai yana zargin sojojin Isra'ila da hana shigo da motar ɗaukar marasa lafiya da gangan. Mutane fiye da ɗari ne mayakan Hamas ke garkuwa da su a zirin Gaza tun bayan watan Oktoban da ya gabata. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To muna kama waɗannan rahotanni ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma bari mu je Najeriya inda kungiyar gwamnonin arewacin ƙasar ta bayar da tallafin naira miliyan ɗari da tamanin ga dangin mutanen da harin tudun biri ya ritsa da su. Wani taro da suka gudanar a Kaduna gwamnonin sun kuma ɗauki alwashin ci gaba da ganin an inganta rayuwa al'ummar yankin ta fannoni daban-daban. Yusuf Tijjani ya tattauna da shugaban kungiyar gwamnonin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya kan matsayin da kungiyar ta cimmawa a taron. To alhamdulillah gudanar da taro. kuma taro da muka yi makasudin haduwar mu ma dama shine mu zo mu jajanta madadin sauran al'umma na mu na arewa gaida gwamnatin jiha mu gaida al'umma musamman waɗannan waɗanda iftila'i ya sauka a kansu ko mun yi kira ga gwamnatin tarayya da cewa kamar yadda shi gwamnan jihar kaduna ya nema sauran shugabannin mu na arewaci musamman sarakuna suka nema da kuma shi kansa ma shugaban kasa a yi bincike mai zurfi a gano dalili ko kuskuren da aka yi nan don saboda a kiyaye aukuwan haka ganin cewa da an samu irin wannan kuma abun nan an bar shi zai ta ta'azzara ne yana karuwa. Kai batun wannan bincike da kuka ce a yi kamar yadda shugaban kasa ya bukata. Ko a bangaren kungiyar na gononi kuna tunanin ku zauna da waɗannan jami'an tsaro kamar yadda ka ce ba wannan ne karin farko ba a ga yadda watakila za a yi shawo bakin zaren karar wannan ya sake afkuwa. a cikin hurumin mu illa dai a jihohin mu akan ce mu muke shugabantar kwamitin tsaro na jiha kuma muna ma'amala tare da su mukan yi zama mu tattauna irin wannan inda ake da matsala to amma in ya koma ga gwamnatin tarayya dama hakkinta ne ta kula da tsaro domin ita take da soja ita take da 'yan sanda take da duka dukkan wani jami'i na tsaro a ƙasa saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta saurari wannan kira da gwamnoni suka yi. Kun ziyarci waɗanda lamarin ya da su a asibiti a wani yanayi kuka gan su kuma wani yunkuri ko kokari gwamnonin arewa suka yi domin taimaka musu. Mun je mun duba wannan bayan Allah kowa mun ga da gwamnatin jihar Kaduna sun ɗau mataki dama na kula da su an ba su taimako na gaggawa sannan kuma an ɗauki nauyin dukkan harkar kula da jinya su. kuma suna nan suna samun sauki kuma muna musu fatan Allah ya warkar da su. Kun yi batun cewa za ku ci gaba da sa muradun al'ummin arewa a gaba domin ganin an shawo kan matsalolin da suka shafi wannan yanki sai aka ga kamar har yanzu wannan yanki yana baya-baya akwai wani yunkuri da kuke tunanin za a da shi domin ganin lalle arewa nan ta ci gaba alal hakika in ka kamanta mu ko ka daidaita mu da sauran bangarori na najeriya ko kudu maso kudu ko yamma maso yamma ko kuma yamma maso kudu duk inda ka lura sun riga da sun bamu tazara akan wannan duk abubuwan da ka ambata walau ilimi walau zaman lafiya walau kiwon lafiya walau kasuwanci walau duk wani abu na rayuwa a yanzu kuma wannan jaraba da Allah ya jeho mana sai ya daɗa samuna komawa baya ne kuma gashi Allah ya mu a wani guri wanda yake yake da kamfa yake da yanayi mai wahala kuma dumaman yanayi na haila ya sa ko noman da muka dogara da ita ita kanta tana fuskarta barazana mai karfi to muna ga kamar ya kamata mu sake salo mu sake tsari kuma wannan shi muka dauko in Allah da za mu bi abin sau da kafa domin mu tabbatar cewa al'ummanmu na ko'ina a arewacin Najeriya sun soma sun fada a cikin yanayi da za a gudu da mu a tare tare da mu. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kenan gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa ya hayya. To har yanzu dai muna Najeriyar hukumomi a jami'ar tarayya ta dutsen ma da ke jihar Katsina. sun tabbatar da sako raguwar ɗaliban makarantar hudu da 'yan bindiga suka sace a kwanakin baya. Shugaban jami'a Farfesa Ya'u Hamisu Bicini ya tabbatar da haka a wata tattaunawa da ya da BBC, inda ya ce da taimakon gwamnatin tarayya aka sako yaran. Ga dai ƙarin bayanin da yawa Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Jiya Juma'a da yamma misalin karfe hudu sai na sami rahoto cewar an sako 'yan yara. To, ah, su nawa aka sako? gaba ɗaya ragowar guda hudun aka saki dama a kwanakin baya an saki ɗaya yanzu aka saki ragowar kuɗin ya kama mutum biyar kenan da an sake su to cikin hukuncin Allah mu dai mun bawa Allah Allah ne ya kawo wannan lokaci cikin hukuncinsa ya sa yaran nan suka kubuta daga hannun yan bindiga ta farkon muna zaune muka samu labarin sun ɗauke ta a mashin sun kai ta wani kawai aka haɗa ta da mai gari wa'annan kuma eh, bayan sun kira suka sanar da mu cewar an ɗauke su a mota an tafi tafi da su abuja to dama abin da muka sani ne tun da aka sauko ta farkon na je na sami mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro malam nuhu rabado kuma ya yi mu alkawari cewa cikin ikon allah zai yi yadda ya kamata ya tabbatar da an fito da yaran